a yan uwa wannan sako ne zuwa ga Idris Dutsen Tanshi tataccen makaryaci kamar yadda zan sa muku bidiyo daga bakin Maulana Sheikh Shatima Al-Miskin wanda ya bayani akan yadda Idris ya musu ƙarya ya tabbatar da Idris tataccen makaryaci ne ya yi magana akan cewa wai su Sheikh Shatima Al-Miskin an ɗauki kuɗi dubu ɗari biyar an ba su sanadiyar haka ya sa ba su samu sallan magariba ba wuce nan wallahi a yadda kake tinkaho da rufin asiri kai idris kake tinkaho da kuɗi rufin asirin da ke gidansu shashati ma miskin ya wuce naka domin su rufin asirinsu daga Allah ne daga manzan Allah ne wallahi tallahi rufin asirinsu na Allah ne har za ka iya buɗe baki ka ce wai shakshatima ma miskin da mulana shakshari sale har da sanya hotonsu ka ce wai akan dubu ɗari biyar an haɗa musu a masallaci har sallan magarba ya wuce su wallahi ƙarya ne almajiran shehu ibrahim ba sa wasa da ibada to saboda haka lalle ilalla bari sanya muku kuji a wannan bidiyo nasa yanzu abin ya zamanto akwai wayansu makaryata makaryata na addini masu ci da sunan addini wani shaƙiyin jahili ya sa mu musamman fotona da foton shekul islam a shek ibrahim salih al-husaini yake kokarin cewa wai an same mu muna kokuwa akan dubu ɗari biyar wai a cikin masallaci a cikin masallaci jiya nan aka kawo aka nuna mun wai har wa'azi yake yi wai har yana da tabbacin abin da ya faru wai har sallan magariba ya wuce mu muna kokowa kan dubu ɗari biyar kuma wai da sunan malami ya tsaya wani har yana ɗauka yana bashi yana jara masa a ah, ga abin da ya faru har haka ke yi kaza kaza kaza to fi sabilillahi in kuma sakayya kake nema a gurin mutane ko kuma wani abin birgewa kake so ka yi sai da ƙarairayi tatsuniya eh sun sa wani masallaci har da cewa wannan masallacin a cikinsa hakan ya faru a kowane ɗan siyasa ya je wata lokar gama a jihar Bauchi aka tara masa limaman masallataya limaman masallataya na juma'a ko na kowane masallaci eh, aka tara masa ya dauki dubu ɗari biyar ya ba su alfaharin da yake shine ranar babu wanda ya ja sallar magariba a masallacin da ke jan sallaka. yaya kenan eh ban gane ba malam da fita da abun fili ya dauki dubu ɗari biyar ya basu eh, in kace sai mene a wajen raba kuɗin aka makarwa mai sallar magariba ba a dubu ɗari biyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kan dubu ɗari biyar limaman yan gaba ɗaya har dan raba ta suka kaga sallah sallar magariba samu ke sallah magariba ba ma to Allah mun gode maka Allah mun gode maka ni a satin da wuce na akwai mutum ɗaya ba na bashi dubu ɗari biyar a satin da ya wuce nan ba mutum ɗaya ba ina kira ga maulana shashatima al-miskin wannan da kake gani jahili ne idris din nan ba sai ka kula shi ba <laughs> wallahi mu almajiranku mun ishe su mu almajiranku mun ishe su maulana shakshatima al-miskin ka bar kula Idris. wannan idrisun dakta jaki ba aka ce mai daktan aladu wannan daktan makala ta yi da kuɗi ya siye ta babu karatu mutumin da yake karanta ayi qur'ani ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan katalaba yake cewa maimakon wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu zaka yace fa jazaohu jahannama mutumin da qur'ani ma bai iya karantawa ba ah, Maulana ah, ah, Shakshati al-Miskin me naka na kula shi dan Allah dan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina kira gare ka ina kira gare ka ainihin Dr. Shatima al-Miskin wallahi al-azim malamin Idris Dutsantan shi ma ba tsaran ka bane ballantana shi kar a sake kula shi a bar mu da shi mu ne daidai shi mu ma mun mai yawa kawai dai muna kula shi ne saboda mun ga yana kokari ya hallakar da jama'a dalili ke ya yasa muke kula Idris dutsen tanshi amma shi mu din ma ba tsaran mu ne. domin idan Idris dutsen tanshi ya zauna gaban wallahi za mu shi karatu wallahi azim ni mai barota ina tura ƙalubale ga Idris dutsen tanshi duk littafin da yake so ya buɗe. a kira live ni zan fassara mai littattafan addini duk littafin da ake yin shi a zaure ya bude ni zan fassara masa shi ni kuma ina kira ga Idris in ya yadda zan zaɓa littafi ƙwara ɗaya in ya yadda ya amsa wannan wannan tuhumar da nake masa ni kuma na yadda in ya iya fassara shafi ɗaya ni zan mai kyauta mai tsoka zan mai kyauta mai tsoka in ya iya fassarawa ni kuma na ƙalubalance shi duk littafin da ya sani a duniya duk littafin da ya sani ya kira ni na yadda na aminta ni zan fassara mai da saboda haka mulana shakshatima almiskin ku daina magana ku daina damuwa da wannan dakta jakin dakta jaki daktan aladu idris dutsen tanshi ba tsaron ku bane daman su addinin su ne addinin ƙarya sun samo koyan ƙarya tun daga ainihin malaminsu su ibnu taymiya daman asalinsu su maƙaryata ne da saboda haka ya tabbata kai idris dutsen tanshi maƙaryaci ne kuma ya tabbata munafiki ne kai ayatul munafiki salasun idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akalafa wa idza atumina kana to kaga idza haddasa kadhaba idan zai magana ya ƙarya kaga idrisu kai ƙarya gashi shakshati ma almiskin ya zo ya ƙaryata abin da ka faɗa kuka jingina zuwa gare su wanda wannan abin bai tabbata a gare su ba gashi yanzu dai ƙaryarka ta bayyana ka dawo ka fara maula wannan masallaci da ka kace kana so a ainihin ƙaram ka ba da dubu ɗari biyar kana neman a cikin almajiranka wanda zai iya bada wani abu in ba su bayar wani da kwana uku zaka zaka cika ainihin dubu ɗari biyar maula kake yi ƙarya kake yi da haka kake tara kuɗin da dabara da hikima da falsafa saboda haka ina kira ga Dr. Shatima Almiskin da Allah ba sai ka kula wannan ba wannan ba tsaran ka bane mu ma ku ne mu ma almajiranku wannan Idris dutsen tanshi wallahi ba tsaran rakun mu ne? kawai dai muna kula su ne bisa lalura saboda suna ɓatar da al'umma muna kira ga doktor da Allah a daina kula wannan karamin bawahabiyan a daina kula wannan Idris dutsen tanshin jahili ne kawai neman ɗaukaka yake da neman suna a daina kula shi da Allah ba tsaron ku ne lallai idan mu almajiranku ku mun ishe su a ban mu tare da su insha Allah Dr. Shatima Al-Miskin wassalamu alaikum